وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى قاوم يوم لتنم عشرين litinin 29 ga hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1442 kuma yau sha biyu ga watan hudu miladiya 2021 ya kawo mu wannan shekara domin gabatar da tafsiri na alkur'ani mai girma kamar yadda al'adar ta gudana ake gabatarwa a irin kasashenmu ba abun mamaki ba ne ya kasance wannan ta zama tsohuwar al'ada kuma kyakkyawa domin alkur'ani an saukar da shi ne a watan ramadan watan ramadan watan alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi ya saukar da alkur'ani littafinsa mai tsarki daga sama ta bakwai a allahul mahfuz tsararren allo zuwa sama ta ɗaya a wajen da ake ce mushi an yi wannan ne a cikin watan ramadan an yi shi ne kuma a dare da ake ce masa lailatul qadr sannan malamanmu suna faɗi suna cewa an fara saukar da alkur'ani ga annabi sallallahu alaihi wasallam a watan ramadan saboda haka suratul alaq ayoyi biyar din farko ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam wadannan ayoyin guda biyar malaman mu suna cewa Allah ta'ala ya saukar da su ga annabi sallallahu alaihi wasallam a watan ramadan to shi yasa shi kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibrilu alaihi salam kana yu'aribuhu alqur'ana fi kulli ramadana annabi sama mala'ika jibrilu yana zuwa su yi karatun qur'ani kamar yanzu a da ake faɗi ta mahaddata a ce musaffa zo su musaffa tare da annabi sallallahu a watan ramadan shekarar da Allah subhanahu wata'ala ya zaɓi ya karɓi annabi salama wato ya ɗauke shi a wannan duniyar taro. sai ya zama sun yi sauka biyu kowane ramadan sauka ɗaya annabi sama suke yi da shi da mala'ika jibril su faro tun daga farkon alkur'ani har su kai ƙarshe amma a shekarar da Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama mala'ika jibrilu alaihi salam ya zo ma da sama sun yi sauka biyu to kun ga ashe babu mamaki ya kasance an ɗauki tafsirin alƙur'ani ya zama wata al'ada ta al'umma musulmai da ake gabatarwa a irin waɗannan ƙasashen namu musamman ƙasashen baƙaƙen fata sau da ka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci ya taimake mu wani abu da ya kamata mu tunatar da juna a kansa shi ne mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala a kan ni'imar da ya mana bana wannan ni'ima ita ce wannan ni'imar ta mu haɗu a masallaci ɗakin Allah mu karanta littafinsa mai tsarki a barawar haka muna kulle ba mu da ikon mai wannan. to amma ga shi bana Allah subhanahu wa ta'ala ya so mana da alkhairinsa a tsaye daga cin alkhairansa masu ɗin yawa a gare mu ya ba mu dama ga mun zo mun haɗu muna kallon juna kuma za mu karanta littafinsa mai tsarki saboda ka muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala godiya wacce ba ta da iyaka akan wannan ni'imar a keɓe sannan muna ma Allah subhanahu ta'ala godiya akan sauran ni'imomi da ya mana bayan haka an sha tunatar da mu a game da ladubban tafsirin alkur'ani mai girma da kuma majalisinsa yana da kyau dukkan mutumin da ya zo majalisun da ake kiranta littafin Allah ta'ala ana fassarawa to da wanda yake fassarawa da wanda yake jan baki da waɗanda ake yi suke saurara to duka ya waje ba su ruku da ladubba ladubba na majalisun ilimi daga cikin ladubban majalisun ilimi mutum ya zama ya zo ne don Allah ikhlasu al-ikhlas asasul hala da ikhlasi iklasi shine tushen kubuta idan akwai iklasi to za a kubuta ko da an samu tasgaro an samu wasu matsaloli a cikin sauran ayyuka to idan aka tafi wajen Allah subhanahu wa ta'ala da iklasi to Allah subhanahu wa ta'ala zai kalli wannan bawansa da ya zo da ikhlasi ya yafe masa zunubansa farko abu na farko ce wal ikhlasu azizu ikhlasi abu ne mai wahala hatta magabata suna kuka game da ikhlasi da yadda shaidan yake musu waiwayi yake musu kaikayi a cikin zuciyarsu yake sa musu kaikayi a cikin zuciyarsu suna tuhumar kansu wai dan Allah suke yin abin da suke yi wajibi ne mu yi makan mu tarbiyya ta ikhlasin nan kuma kada mu ji cewa kai mun kai lokacin da babu bukatar mu tunatar da junanmu akan ikhlasi wato yi dan Allah ai ɗaya daga cikin malamai an tambaye shi an ce mal ikhlas meye ikhlasi sai ce Allah ta ikhlasi ka ikhlasa kar ka gama kana da ikhlasi shine ikhlasi in ka ji cewa ni ina da ikhlasi to kenan ya zama ba ka da shi a'a kullum ka rika jin cewa kana fatan Allah subhanahu ta'ala ya baka ikhlasi in ma ya baka kuma ya kara ma domin shaitan ba zai kale ka ba rabon da yake bukatar ya samu a zuciyar dan adam kenan ya kwace masa ikhlasi ya zama bawa yana yi ba dan Allah ba haɗarin yi ba don Allah ba tun a duniya yake bayyana Allah subhanahu ta'ala idan ba istidraji yake ma wanda ba dan shi yake aiki ba to tun a duniya yake watsa aikin ba tuntuni suna faɗi malaman mu suna cewa ma kana lillahi dama wata wa ma kana li ghairi llahi qat'a wa fasal da abin da ake dan Allah to zai tabbata kuma a doge ana yin sa ba za a gaji ba amma da abin da ba dan Allah ake ba to sai ya watsi sai ya sai ya rabu da mai yin sa mai yin shi ba zai iya ci gaba da yi ba kun ga wannan matsala ce shi kuma abin da ake nema shine al-ibratu bil khawati abin da ake lura da shi shine ya aka tsare ba farkon ba ƙarshen shi ne abin da ake bukata wajibi ne ya zama mu makan mu tarbiya ta ikhlasi abu na biyu alhudu ya zama muna halartar majalisin karatu duk dalibi ko duk mai son ya fahimci ilimi ko yake son ya ƙaru to dole ya halarta sannan kuma halarta na da ƙa'idoji daga cikin halarta akwai kula da lokaci magabatanmu sun kasance suna zuwa makaranta da wuri ba su yadda a siffanta su da latti al'imamu ahmad rahmatullahi alaihi ana ba da tarihinsa cewa yakan fita ya ya tattara littafansa ya ce zai tafi majalisun ɗaukar karatu tun lokacin da zakara ya tara sai mamarsa sai ta ce a'a ya ahmadu idris hatta yusbihan nasu ke ka zauna sai mutane sun waye gari ya an kira sallah sannan sai ka fita amma ba daga jin zakara ya fara tara sai ka ce za ka fita ba wannan abun kula ne matuka da ya kamata mu kula da shi sannan abu na uku shine listima kyakkyawan saurare husnul listima kyakkyawan saurare duk mutumin da ya kyautata saurare to zai fahimta kuma ka'ida ce ta koyo cewa sai ka koyi yadda ake saurare kuma Allah ya tuhumi waɗanda ba su kyautata saurarensu ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم Allah ya zargi mutanen da in suka zo gaban annabi sallama ba su ba su kyakkyawan saurare idan aka fita aka gama sai su ce ma ma'abota ilimi waɗanda suka bada kansu suka saurari mai kyau sai su ma za anifa wai mai manzo Allah sama ya faɗi ɗazu sai Allah ce su ɗin nan da ba su saurari abin da manzo sama ya ce ba saurare mai kyau ula'ika ladina taba Allahu ala qulubihim waɗannan masu irin wannan halin kuma su fito suna tambaya a waje su ne waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya sa su tam ya buga zuciyarsu aka kulla zuciyarsu wata baru ahwa'ahu kuma suka zama son zuciyarsu suke yi kun ga ka'ida ce sannan kuma Allah ya ba mu ka'ida ce wa idza quri'a alquran sai ce fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan ana karanta alqur'ani to fastami'u lahu ku saurara malamai suka ce al-istima' yakunu bil uzn da kunne sai yasa suka ce yakunu zahiran a fili yake amma wa ansitu ku shiru shi kuma a zuciya domin ana koyan ilimi ne da abu uku wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula da ji da gani da zuciya da Allah zai tambayi mutum game da su to shine sai malamai suka ce sune alatu ta'alluq sune na'urori da Allah ta'ala ya sa mabawa da zai yi amfani da su wajen koyon ilimi shi yasa can Allah madaukakin sarki ya zargi wasu yace wala qad zara'na li jahannama katiran min al-jinn wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun Allah yace hakika mun halitta zara'na ay khalaqna mun halitta li jahannama dan jahannama su kawai an halicce su dan jahannama katiran min al-jinn wal ins masu yawa daga cikin mutane masu yawa daga cikin aljanu lahum qulubun mun ba su zukata amma la yafqahuna biha ba su tsayawa su fahimta da wannan zukatan nasu ga zukatan Allah ya sa a cikin zukatan a cikin kirazan amma ba su amfani da zukatan su fahimta walahum a'yunun la yusiruna biha sannan Allah ya ba su idanuwa kwala-kwala amma ba sa ganin alheri da idan walahum azanun la yasma'una sannan Allah ya ba su fatafatan kunnuwa amma waɗannan kunnuwan sun tsaya a matsayin fatu la yasma'una biha ba su sauraron gaskiya su fahimce ta da waɗannan kunnuwan nasu sallaci al anha ce waɗannan misalin su kaman dabbobin gida suke dabbobin gida su ne a jihalul su suka fi jahilci da wauta a cikin halittun Allah in ba wauta ba ya za a ce ana yanka ya ki zo kina kallo ko ba za ki iya mata komai ba kaga ulaiki kala na fi Allah ce a balhum azal ai sun kuma dabbobi bata gara dabbobi da su sai ulaiki humul ghafilu waɗannan su ne rafkananu sannan daga cikin ladubban majalisi akwai husu su'a kyakkyawar tambaya eh. bi husni su'al yufhamul maqal da kyakkyawar tambaya ake fahimtar magana in baka kyautata tambaya ba to ba za ka fahimta ba sai mutum ya kyautata tambaya abinda bai gane bai tambaya sannan bayan haka mutum ya kasance kullum ƙoƙarinsa al'amal ya zama tunaninsa ya zai yi abin da ya ji ya sa shi a cikin aiki daidai gudan iyawarsa wani daga cikin magabata almajiransa suka zo suka ce masa Allah gafarta malam kullum abu ɗaya kake koya mana sai ce ni kuma har yanzu na ga aiki ɗaya kuke yi kuma bai canza ba shi yasa ni ma na dace akan abu ɗaya idan kuka canza aikin ku ya canza daga irin aikin da kuke yi wato kun sa abin da na koya muku a cikin aiki kenan to ni kuma zan daɗa muku to kaga ita ce ka'ida so daga muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu Allah subhanahu wata'ala ya mana jagoranci wata ramadan wata ne na karatun alkur'ani wata ne na sadakoki wata ne na na zikiri na ambatan Allah subhanahu wata'ala mu yi kokari mu ɗebi rabon mu a ciki wata ne da Allah subhanahu wata'ala yake yanta bayansa daga shiga wuta wata ne da Allah subhanahu wata'ala yake kukkulle kofofin wuta wata ne da Allah subhanahu wa ta'ala yake bugu da kofofin aljanna wata ne da Allah subhanahu wa ta'ala yake daure hangararin shedanu na aljanu saboda haka abinda muke bukata shine tarbiyya ta Ramadan ta zama ta yi tasiri a cikin zuciyarmu Ramadan wata makaranta ce babba da mutane suke fita da mabambantan sakamako idan aka gama ta wani ya fita da first ya fita da digiri maɗaukaki na ɗaya in ba jami'a ba ce ya shiga a ce ya yi na ɗaya ko yi na biyu cikin waɗanda ake ambatan sunansu a sa musu albarka wani ya zama a tsaka-tsaki yake wani kuma koransa za a yi ma a makaranta bai gama ba wani kuma ba a kore shi ba amma zai fita da sakamako mara kyau mummunan sakamako ta yadda idan ya fita ba inda zai tafi a ɗauke shi aiki to ka kwatanta yadda ɗalibai suke rayuwa a makaranta su gama da wannan makarantar ta ramadan babban makaranta muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sanya mu cikin waɗanda za su zama sun ci gajiyar ramadan sannan kuma karatun da suka koya a wannan makaranta ta ramadan ta zama ta musu fa'ida sannan kamar yadda aka faɗi yau ne duban fari yau ne duban fari a ƙasarmu wasu ƙasashe waɗanda suke gabanmu a lissafi kamar saudi arabia da ƙawayenta wasu ƙasashe jiya suka duba wata ranar lahadi kuma ba su gani ba kaga yau su suna talatin ke mu kuma muna ashirin da tara kuma an ba da umarnin cewa yau a duba wata sau da muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sa mu cikin waɗanda za su fara ramadan kuma su gama ya sa muna da imani za mu yi ramadan ɗin nan muna musulunci sannan ya ba mu lafiyar da za mu azumci wannan wata ya ba mu lafiyar da za mu kiyamun laila a ciki ya ba mu abin da za mu sadakoki da kyaututtuka a cikin wannan wata mai alfarma Allah subhanahu wata'ala ya taimace mu kamar yadda aka saba insha Allah ta'ala karatunmu zai zama na awa guda ne in na ce awa guda ina nufin a ciki za a karanta alaramma ya ja baki a kuma yi fassara daidai gwagwadon iyawa idan akwai tambayoyi da ake da su sai a zo a yi duka a cikin wannan muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu sannan abu na gaba shine lokacin mu zai rika canzawa gwagwadon yadda lokacin sallar la'asar ya canza a yanzu la'asar tana shiga kafin karfe hudu kuma a gama sallah kafin a gama sallah da a wannan lokacin da kuma lokacin zai rika canzawa so da in lokaci ya canza za mu canza amma ina ganin a yau ko a gobe insha Allah ta'ala za mu fara karatu karfe hudu da kwata karfe hudu da kwata ina ganin mala an gama sallah ko duka karfe hudu to sha Allah karfe hudu da kwata sha Allah ta'ala za mu yi kuma ba za mu wuce karfe biyar da kwata ba za mu tashi za mu sha Allah da izinin Allah za mu fara karatu yau mu ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi da mu kamar yadda aka faɗi cewa za a tashi suratul araf suratul araf ita ce sura ta bakwai a jerin surorin alkur'ani guda 114 ita ce ta bakwai a tsarin mus'afi na na Usman ibn Affan wanda sahabbai suka yi ijma'i a kan rubuta shi in mutum ya faro daga fatihatul kitabi sai suratul baqara sai suratul ali imran sai suratul nisa'i sai suratul ma'ida sai suratul an'am sai suratul a'raf saboda ka karanta abin da Allah ya sauwake daga cikin surar sai mu gani bismillah kai ma ka gabatar da أعوذ بالله كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس كتاب أنزل إليك كتاب أنزل إليك فلا يكن فيه كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج اتبعوا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تشكرون قليلا ما تذكرون bismillahir rahmanir rahim kamar yadda muka faɗi suratul a'raf ita ce sura ta bakwai a cikin surorin alkur'ani mai tsarki guda 114 kusan malaman abdul ayi sun ittifaki akan haka wato malaman da suke kirga ayoyin alkur'ani wanda kirga ayoyin alkur'ani fanni ne mai cin gashin kansa a cikin ulumul qur'an to shi yasa wani zubin zaka ji an samu sabani tsakanin mutanen kufa da mutanen basra sai ya zama an samu bambanci na kirga ayoyi to amma wannan sura kusan malamai sun yi ittifaki akan cewa ayoyinta 200 ne da shida ayoyinta 200 da shida ta sauka a makka malamai sun yi ittifaki akan cewa ta sauka a makka idan aka ce an saukar da sura a makka ba ana nufin dole manzo Allah sama yana cikin garin makka ba a'a ana nufin lokacin manzo Allah sama yana rayuwa a makka kafin ai hijira shi yasa sai a ce wannan sura ce makkiya ko kuma a ce sura ce madaniya duk surar da aka saukar da ita kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaura daga makka ya koma madina to wannan sura ana ce mata as-suratul makkiyya wanda tana da sufofin da suke bambanta ta da surorin da suke su kuma a suwarul madaniya surorin madina su surorin madina su kuma su ne surorin da aka saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallam bayan kaurarsa daga makka zuwa madina daga cikin abin da ke tantance surorin makka da na madina surorin makka sukan dauki mawdu'i na tauhidi za ka ga duk maka suna bayani ne akan tabbatar da tauhidi domin a wannan lokacin abin da ake nema ke nan kawai ba farlanta sallah ba ba farlanta azumi ba ba farlanta zakka ba ba farlanta hajji ba duka waɗannan ayyukan an farlanta su ne bayan an koma madina to suwarin maka za ku ga suna bayani ne akan tauhidi tabbatar da imani da Allah maɗaukacin sarki tabbatar da imani da mala'ikun Allah tabbatar da imani da manzannin Allah tabbatar da imani da ranar lahira tabbatar da imani da littattafan Allah tabbatar da imani da kaddara ta alkhairi ko ta sharri wannan siffofi ke da manya-manya na surorin wannan sura suratul araf ta sauka ne a makka wato kafin a manzo Allah sama ya kaura daga makka ya koma madina rayuwarsa da ya yi shekaru goma sha uku nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shekaru goma sha uku a makka ina nufin lokacin da aka aiko shi sannan ya koma madina ya shekaru goma shekaru ashirin da uku kenan ya yi a annabta sallallahu alaihi wasallam to suratul araf tana cin surorin da aka saukar da su a makka kafin manzan da sama ya Iya yi kama da mai kawai sun ambaci wasu ayoyi daga cin suratul araf suka ce su waɗannan suwarin ba a maka suka sauka ba sun sauka ne bayan an koma madina to amma kuma da suka tashi za su ambaci waɗannan ayoyin sai suka yi taɓani tun daga tabi'ai al'imamu qatada ibn di'amat ta sadusi ya faɗa wasu ayoyi ce su ne ayoyin da ba maka aka saukar da su ba a cin suratul araf al'imamu mujahid ibn jabar shi ma ya faɗi wasu ayoyi ya ce su ne wanda kuma sun saba ma ayoyin da al'imamu kata da ya ambata to a taƙaice dai a cikin ayoyin ta guda 206 nan mafi yawanci malamai sun tafi a kan cewa a maka suka sauka suna cewa waɗanda ake tsammanin su zama ba a maka aka saukar da su ba ayoyi takwas kenan ayoyi 198 dukkaninsu sun sauka ina sun sauka a makka tabbas ne kawai suka zama a cikin 206 suka sauka a madina sannan su matan an ce waɗanne ne sai malamai suka sabani a kansu ala ayyati halin suratul arab sura ce makkiya Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallam ita a garin makka kafin ya taura ya koma madina me yasa aka ce mata suratul araf me ake nufi da al الإمام ابن جرير الطبري يتي الأعراف جمع عرف والعرف كل شيء مرتفع abin da ake ce ma'araf jam'i ne na urf idan balarabe ya ce urf to shi ne abin da yake maɗaukaci shi ya sa yake ce ma kukan zakara urf ana ce ma sai hatuddik ko kuma siyahu kukan zakara ana ce masa urfuddiki. me yasa ake ce masa urfu dik suka ce li annahu yartafi'u idza saha ad-diku fa inna sawtahu yartafi'u idan idan zakara ya tara idan zakara ya tara to ana jin murya shi a wurare da yawa ko Murya shi tana yin sama to shi yasa sai balarabe sai yake ce ma sautin zakara tararsa al'urf sannan ana ce ma al'adar mutane al'urf me yasa aka ce mata ita ma al'urf ta fi فيهم وتؤرب al'ada na sama a santa yanzu idan aka ce al'adar gari kaza to za ka ta ɗaukaka akan mutane kowa ya san har ma idan da za a saba mata sai wani ya kamar saba ma Allah aka to ya sa al'urf maɗaukaki abu maɗaukaki abin ya zama a sama to me al'urf al'urf shi ne wani waje da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada a tsakanin wuta da aljanna to tun da aka ambaci wannan al'urfu ɗin a cikin surar al'araf kenan to shi kenan sai Allah su sai malamai suka kira wannan surar da suratul araf wa ma hijabun wa ala al'araf rijalun ya'rifuna kullan ba. kuma wannan kalmar ta al'araf ita kadai aka ambata a wannan surar kawai aka ambace ta ba a ambaci wannan lafazin a wani sura a wata sura ba in ba suratul araf ba to shi yasa sai malamai suka tafi akan cewa sunanta suratul araf kuma an samu wannan daga sahabbai zaid ibn sabit radiyallahu anhu zaid ibn sabit radiyallahu anhu cikin sahabban annabi sallama wanda kuma shine ya shugabanci tattara alqur'ani gabaki daya a zamanin sayyiduna abubakar da zamanin sayyidina umar radiyallahu sayyidina usman radiyallahu anhuma ya kira ta da suwatul ara kun ga ashe suna ne da aka san shi tun a zamanin sahabbai so da aka sunanta suwatul ara wato surat tidin min tsira ana fassara mana a zaure sai a ce al'araf tidin min tsira eh, magabata suna cewa dalilin da ya sa aka ce ma wannan wajen al'araf ko aka ce masa al'um shi ne mai wani waje ne da Allah ta'ala ya tanada a tsakanin wuta da 'yan aljanna da wuta da aljanna sai aka tanadi wani tsibiri wannan tsibirin kamar yadda ibn abbas radiyallahu anhu yake faɗa yake cewa Allah ta'ala zai saukar da mutanen da istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum kyawawan ayyukansu da munanan ayyukansu sun yi daidai kyawawan ayyukansu ba su rinjayi munanan ayyukansu ba munanan ayyukansu ba su rinjayi kyawawan ayyukansu ba to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce to ku tsaya nan tukuna Allah madaukakin sarki sai ya ce su tsaya a nan a aje su a nan to wannan wajen shine ake ci mishi arab ha Allah subhanahu wata'ala zai rika zai rika gwada su kamar yadda aka faɗi a cikin sura sai a sa su kalli yan aljanna sai Allah ce lam yadkhuluha wa hum yatma'un basu shiga ba shiga wuta ba basu shiga aljanna ba afwan wa hum yatma'un amma suna fata shi yasa karshe sai Allah ta'ala ce udkhulul jannata la khawfun alaykum wa la antum tahzanun karshe Allah ta'ala zai ce ma yan a'rab ku shiga cikin aljanna la khawfun alaykum ba ku da wani tsoro wala an tun antum tahzanun sannan ba za ku yi bakin ciki ba sannan kuma wani lokacin kafin a musu wannan ta goma shi. za a rika kau da fuskar su a kai su wajen yan wuta su ce rabbana la taj'alna ma'al qawmi adh-dhalimin ya Allah kaka hada mu da waɗannan azzaliman wanda suka zalunci kansu suka yi shirka suka yi fajirci suka yi fasikanci ya Allah kaka hada mu da su to ƙarshe sakamakon da Allah zai ma 'yan araf shine zai ɗauke su daga filin a araf wannan cidin ya kai su aljanna shi ne wani dattijo waye abin ban dariya ana ba da labarin a araf ɗin na aka yi ta maganar su to mu dai allah ko dai la'arafin nan ka mu ranar lahiran nan ba ga ba daidai ba ne annabi salama cewa ya idza sa'altumullah jannatahu fas'aluhu al-firdaus al-a'la in zaka roki Allah aljanna aljanna ma fa ba wai an ce ka ce a araf ba aljannan ma idan za ka ce ya Allah can dai nan kwalkoli haka ake so mutum in zai yi addu'a shine bahaushe cikin muwafaqar da Allah ya masa yace in za ka roƙi Allah ka roƙe shi da babban mataki eh, ka roƙe shi da babban mataki to a taƙaice dai a arab jam'i ne na urf shi kuma uf shine wannan wuri da Allah subhanahu wata'ala ya tanada a tsakanin wuta da aljanna inda Allah ta'ala zai aje waɗanda ayyukansu su kai kankan na muni da kuma na kyawu ƙarshe kuma Allah subhanahu wata'ala cin lutufinsa zai yafe musu waɗannan munanan ayyukan nasu ya musu gafara ya shigar da su a cikin rahamarsa aljanna su wannan shine shine shine shine abin da yasa aka kira wannan surar da da suratul araf ita wannan sura tana ɗaya daga cikin surorin da ake ci musu tiwal as-sabu tiwal surori waɗanda suka fi tsawo a cikin alkur'ani waɗannan surorin su ne suratul baqara kaga tana da ayoyi 280 da wani abu ko sannan ga suratu ali imran tana da ayoyi 200 cif ga suratu nisa sannan sai suratu ma'ida sai suratul an'am sai suratul araf ita ce ta shida a cikin su to sai malaman mu suka ce da suratul amfani da suratu tauba su kuma sura guda ce zaka hada su shi yasa ma ba a musu bismillah ومهما تسلها أو بدأت براءة لتنزيلها filasta mu مبسملة kaga daga ƙarshen amfal in za ka shiga tauba ba illa to sai suka ce da amfal da tauba suna matsayin sura guda idan muka lissafa su za mu ga surori bakwai kenan to waɗannan su ne malamai suke ce musu asaba iwalu wato surori ya tsawo a cikin alkur'ani sannan ana ce mata ihda tsulayai tsulayai wato ɗayan biyun surori masu tsawo a nan idan aka ce mata da tulayen wato ɗayan biyun surori masu tsawo ana nufin ita da ‘yan uwarta yadda an'am wadda sai an yi an'am sannan za a je araf ko a farkon ƙwa'ani duk da cewa suratul araf ayoyinta sun fi yawa fiye da suratul an'am suratul an'am tana da ayoyi 167 ko to ita ko suratul araf 206 to ana ce masu ana ce mata ihda tulayen wannan sunan ya tabbata a hadisi hadisin da al'imamun na al'imamu abu dawud da al'imamun nasa'i suka fitar da shi da sanadi ingantacci, hadisin farko daga zaidu ɗan tari radiyallahu ta'ala anhu zaidu ne da muka faɗe shi ɗazu zaidu yake cewa a lokacin sarki marwan sarki marwan ibn al-hakam sarki mawanu al-hakam shine sarki na hudu a daular banu umayya shi sarki marwan a lokacin sarakuna shugabanni su suke jan sallah su ne limamai to kullum shi idan ya zo karanta a su a sallar magariba sai ya karanta kulhuwan lahu da fulaki da nasi ko kuma daga alamtar kaifa zuwa nasi har kisarun mufassal kenan suri anana kullum marwan baya wuta to shi ne ran nan sai na zaidu sai suka keɓe da shi ya ce yalla kai ran kai daɗe allah ƙara ma sarki daraja ya aba abdulmalik ya ce ya baban abdulmalik kun san larabawa su girmanka babban girmama ka da za su shi ne su ma alkunya da ɗanka su ce ma baban wani ukannini li ukrimahu wala ulaqibuhu fa sha'u saw'atin laqab balarabe ya ce in kaji na ce ma baban wane to na ce ne don in girmama ka amma idan ina son in tsokane ka ko in zage ka sai in sa ma lakabi eh in sa maka amma alkunya ta girmama ce to sai ce ya aba abdulmalik ya ce ya kai baban abdulmalik a taɓa fil magribi bi kul huwa allahu ahad wa inna a tsina kalkautar ce ya kullum ka zo za ka mana sallan magaruba sai ka karanta mana ulhu wallahu ahad da inna sai na kalkauta kaga ayoyi hudu ayoyi uku kullum magwan bai wuce haka shi to shine sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam zaidu kuma masanin alqur'ani wanda manzo Allah sama ya masa sheda kuma sakataren manzo Allah sama ne sai sai yalla bayya kullum ka zo za ka yi mana sallan magruba sai dai ka karanta kulhuwa da inna ataina ƙala na'am sai ce ƙwarai ina yin haka kuwa ƙala fa mahlufatu ya ce to ka sani wannan maganar da zan faɗa maka na rantsi a kanta kamar ya ce wallahi abin da zan faɗa ma gaskiya ne shi ne fa mahlufatu na rantsi maka da Allah abin da zan faɗa maka gaskiya ne da لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بأول الطوليين wallahi na ga manzo Allah sama yana karantawa a sallan magariba yana karanta bi aqwali qulayai da wadda ta fi tsawo a cikin suri guda biyu masu tsawo wace kenan kun ga suratul araf manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sallan magariba yana karanta suratul araf ayoyi 206 Allah ya ji Allah ya kafarta mana hmm, ko ai ba shi ne sharhi ba wannan hadisi yana nuna mana cikin sunayen suratul araf akwai mai ihda tsulayai ko a ce mata aqwal tsulayai wato wadda ta fi tsawo a cikin surori guda biyu masu tsawo ko kuma ɗaya daga cikin surori guda biyu masu tsawo sannan marwan da kansa ya riwaya yake cewa zaidu dan sabit ya ce mali a raka ta ƙar'u fil magribi bi kisari suwa ce yalla bai ya naga kullum ka zo za ka yi sallan magriba sai ka karanta surori ƙanana wa qad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hadi aqwal qulayyi alhali ni na rayu da manzon Allah Sallama, manzon Allah sama yana karanta mana surar da tafi tsawo a cikin surori guda biyu masu tsawo sai ya tambaye ki sai ya ce masa sai ya ce masa ma aqwalu ya aba abdullah shi ya baban abdullahi Wace ce wadda ta fi tsawo a cikin surori biyu masu tsawo qala al-a'rab shi ke suratul a'raf ita ma wannan riwaya al-imam an-nasa'i ya ruwaito ta a cikin al da sanadi ingantacce to kun ga wannan shi ma yana karfafar daga cikin sunayen suratul a'raf akwai mai aqwalu ulayyi sannan ya tabbata na na ishe radiyallahu ta'ala an hata ce a ra'a hafin magari annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratu al-a'raf a sallan magariba amma wa farraqa ha fi rak'atay sai ya raba ta gida biyu a raka'o'i biyu kamar misali sai a ce raka'a farko ya karanta aya ɗari da shida raka'a magarba fa a raka'a ta bi kuma manzon Allah su sama ya karanta aya ɗaya nawa nan ayi 206 sallan magarba kaga wannan ba fa an ce fa kaje kuma ka gwada ma mamun ka bane in suka gudu suka baka ba ruwana eh to da kaman zalla sama yakan yi wato babu limami kamar annabi sallallahu alaihi wasallam anas ya ce ban taba ganin mutumin da ya fi taƙaita sallah ba amma kuma ya fi cika ta kamar manzon Allah sallallahu alaihi ya taƙaita kuma ya cika kage da wuya waɗannan siffofin kishiyoyi guda biyu su tabbata ga wani limami ya taƙaita kuma ya cika sannan manzan ya yakan kalli habbansa da nishaɗinsu da karsashinsu da yanayin da suke ciki domin rayuwa suke tare ya san yau ya halin da suke ciki in ya shiga sallah suna cikin hali mai daɗi suna cikin hali na abin nan babu wata takura babu wata matsala manzan sama in ya shiga sai ya ja karatu kuma na tabbatar da ba wanda zai gaji da karatun manzan Allah ta salama ai limamin da ya iya karatu ma sosai ba a gajiya da karatun shi ko to balle manza Allah sallallahu alaihi wasallam to a taƙaice dai eh, wannan sura ana kiranta da wannan ana kiranta da wannan sannan kuma malamai sukan ce mata suratu alif lam mim sad a kiranta da harfan da aka buɗe ta da su kamar yadda Allah ran ma ya karanta suratu alif Lamin mim sad duk wanda ka kira ta da shi ba laifi ba amma dai sunan da sahabbai suka fi saninta da shi shine suratul arab saboda an ambaci wannan suna na al-arab a cikin to me alaƙarta da surar da ta gabata suratul an'am sura ce da ita ma ta bayani akan tauhidi to ga kuma suratul Arab ne alaƙarsu abinda malamai suke ce mishi ilmu tanasul ayati suwa ilmin alaƙar surori zai yi wuya ka ga wata sura a fita cikinta ka shiga wata fati sai kaga suna da alaƙa da juna shine malaman suke cimshi ilmu tanasibu suwa ilmu tanasibu suwari wal ayat ilmin alaƙar surori da kuma ayoyi babban malami alimamul imamul alusi rahmatullahi alaihi shi littafinsa tafsirin sahuhul ma'ani yake cewa inna suratul an'am lamma kanat li bayan al khalqi a lokacin da ita suratul an'am ta zo ne domin ta bayanin halitta Allah a cikin ta an ce huwa alladhi khalaqakum min tin thumma qada ajala wa ajalun musamman indahu thumma antum tamtahu kaga a cikin Allah ya ce huwa allazi khalaqakum min tinin suratul an'am da aka baro ta a baya Allah ta'ala shine wanda ya halice ku min tinin daga yambu daga laka daga kasa kwabatsiya sun qada ajala daga nan sai Allah subhanahu wata'ala ya yanke ya yanke ma kowa lokacin shi kowa lokacinsa sun qada ajala Allah madaukakin sarki ya yanke hukunci a cikin suratul an'am an faɗi wannan sannan kuma Allah ya faɗi a game da bayanin karnona wato zamanin nika da ya halitta zamani bayan zamani ya ce yake cewa alam yarau kam ahlakna min qablihim min ƙarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa amsalna as-samaa'a midrara وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأحلقناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين Allah ya bayani a cikin sotin an'am cewa ya halicci jama'a karni bayan karni in an ce karni shekara ɗari kenan a cikin sotin an'am Allah ya wannan bayanin sannan kuma wa ushira ila zikril mursalin wata ta'dadil kathir minhum sannan a cikin sotin an'am an yi bayanin manzanni kuma aka ɗan ambaci wasu daga cikin annabawan har ma Allah madaukai saki ya ambaci sunayensu su goma sha takwas a wuri ɗaya. to da Allah ya haka wa kana ma zukira ala wajhi al-ijmal duk abinda aka faɗi a cikin suratul an'am din nan na halitta da bayanin manzanni Allah ya faɗe shi ne a dunkule ba a buɗe bayani game da shi ba a cikin suratul an'am surar da take kafin suratul Arab, Allah ya dunkula bayanin halitta ya dunkula bayanin aiko manzanni amma ji'a bi hadhihi surati ba'daha mustamilatan ala sharhihi wa tafsilihi to daga nan sai Allah subhanahu ta'ala sai ya kawo mana suratul ita kuma za a buɗe bayani za a mana bayanin ya aka halicci ɗan adam da shi kan shi adam ɗin ya Allah ya fara halittarsu sannan kuma wannan surar za ta buɗe bayanin manzanni akwai bayanin manzannin da idan aka fara yi to sai da kamar annabi musa alaihi salam kusan bayanin annabi musa a cikin sotul arab sai da ya ci shafuffuka shafi ɗaiɗaiɗaiɗai ya kai kusan shafi bakwai duk bayanin annabi musa ake gwagwarmayarsa da jama'arsa tun kafin a halakar da fir'aunu a lokacin ana tare da kibtawa da isra'iliyawa aka aiko shi zuwa ga jinsinsu su biyan kibtawa mutanen fir'aunu banu isra'il mutanen annabi musa alaihissala to allah subhanahu ta'ala ya aiko shi gare su har aka halakar da fir'aunu bayan an halakar da fir'aunu ya annabi musa ya ci gaba da rayuwa da jama'arsa banu isra'il danginsa shafi wajen bakwai kaga kana neman izifi guda ce duk bayani ake yi game da annabi musa alaihi salam sannan aka buɗe bayanin annabi adam alaihi salam wannan sura ta sotul arab tana ɗaya daga cikin suhori da suka yi bayanin annabi adam alaihi salam bayani ne faɗi bayani kuma mai tsawo to kun ga a takaicen aka tambaye ka aka ce menene ya haɗa suratul an'am sura ta shida da suratul araf sura ta bakwai mecece alaƙar da ke tsakaninsu sai ka ce suratul an'ami ta zo ta bayanin wasu ababe a dunkule ita kuma suratul arafi ta zo ta bayanin waɗannan abubuwan a buɗe a bayyane shi ne alaƙarsu alaƙar suratul an'am da suratul arab kenan suratul an'am ta dunkule ita kuma suratul araf sai ta bude mun gane ai so da ka kamar kenan mutum zai iya cewa suratul araf sharhi ne na suratul na suratul an'am to wannan shine alaƙar da ke tsakanin waɗannan surori ɗan tagwaye guda biyu to menene menene ya kunshi waɗannan suwurin ko suwar ta kunsa me take karantar da mu wannan sura tana da darussa manya-manya alal akalli akwai suwori guda akwai darissa guda goma sha bakwai abu na farko isbatu kaunin qur'ani mutazzalan min indillah wannan sura ta suratul araf tana mana bayani akan tabbatar da cewa alqur'ani littafi ne da Allah ya saukar da shi daga gare shi yana cewa alif lam mim ita kitabun unzila ilayka man anzalahu ilayki Allah kitabun littafi ne unzila ilayka da aka saukar maka kaga shi alqur'ani littafi ne da Allah ta'ala ya saukar da shi wannan sura tana tabbatar mana da haka wanda abin da ake bukata kenan idan mutum da yi imani da alqur'ani littafi bane kace daga Allah to ba a bukata komai daga gare shi domin duk bayanin da za a masa yana cin qur'ani in ya ce bai yadda da bayanin qur'ani ba qur'ani ba daga Allah yake ba to me za kuma ka ƙara ce mushi daga nan ka ya kulle kofa sannan abu na biyu tasbitu qalbin nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar da wannan surar domin ya karfafa zuciyar annabi sallama yace fala yakun fi sadrika harajun min Allah yana karfafa zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon sama yana buƙatar Allah ya tabbatar da zuciyarsa saboda da sama ya ga ƙalubale kala-kala danginsa banu a amanihi tun bafanninsa su suka fara ƙaryata shi balarabe kuma tun da yana cewa wa zurru da wil qurba ashaddu madadatan ala al-mar'i min wa'i al danginka na kusa da kai ce su za su cutar da kai Ko ya fi tsananin fiye da a ta takobi a caka maka a kirjinka Ko kaga manzan sama yana buƙatar Allah ya lallashe shi ya karfafi zuciyarsa shi yasa sai ce fala yakun harajun min sannan darasi na uku da wannan sura ta kunsa kaunul qur'anil karim zikira wa inzara kasancewa alqur'ani wa'azi ne kuma gargadi Allah ta'ala ce kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi ce wa zikra lil mu'minin alƙur'ani littafi ne na gargaɗi littafi ne na wa'azi shi yasa tun tun sanda suna cewa wa ya fi yaqsihi alqur'anu fannaru tahtihi duk mutumin da aka masa wa'azi da qur'ani amma bai ishe shi ba to fannahu tahtihi ta shi wuta za ta ishe shi amma mutum wa'azi da qur'ani littafin Allah amma ya doge ya kibi to wannan kale shi fannaru tahtihi wuta za ta ishe shi sannan darasi na hudu daga cikin darussan da suran nan ta kunsa ta haƙiƙu tauhidil khalif lillah tabbatar ma da Allah tauhidi cewa shi kadai za mu ga ayoyi da yawa a cikin wannan sura mai albarka suna tabbatar ma da cewa musulmai su zama masu tauhidi kar su hada kowa da Allah a cikin bauta sannan ne wan nahyu an ittikhadi shuraka min dunillah sannan kuma sura tana hana riƙi wasu a matsayin ababen tarayya tare da Allah kaga jide muna nan a cikin maudu'i na suwar maka ko sannan darasi na biyar in zarul mushriki na an su'i aqibati shirki fi duniya wal akhirah surar za ta mana gargadi tema mushrikai gargaɗi kan mummunan sakamakon da shirka ke haifar ma mutum tun a duniya zuwa lahira mushirki tun a duniya su ya jiji ba sai an je lahira ba duk mutumin da yake hada Allah ta'ala da wani a cikin bauta to tun ba ba sai an je lahira ba tun a duniya zai gane kuran shi wannan yana ɗaya daga cikin darasi sannan darasi na shida wasu ma halladin umamin ladina kazzabu rusula aya surar za ta zo ta siffanta mana sakamakon abin da Allah madaukakin sarki ya yi ma waɗanda suka zama sun ta manzanninsu domin domin mu ma mu guji haka sannan darasi na bakwai isasul biyayi Allah ya ba mu kissoshin annabawa tasliyatan lin nabi sama wa atba'ihi domin a lallashi manzon sama da kuma mu mabiyansa ai daga cikin fa'idojin kissa kenan hmm. idan idan idan kana jin kana da wata matsala sai aka baka labarin wani aka ce ai shi ga abin da ya faru da shi kuma ya sha kawai sai ka ja kai kawar ke ma eh, yanzu misali sai a zo kawai sai a ce wani iyazu billah mutum ya je asibiti sai likita ya auna ki sai ya ce ai yana da scones yana da duwatsu a cikin kodashi ana nan sai ya tsorata sai likita sai ya ce ai wasu ma sun zo ga baki da ko da tasu ma ta bushe ya kamar kuma da izinin Allah mun ba su magani sun warke ya mutum zai ji sai ji karfi a jikin shi ko to shi yasa Allah ta'ala yake ba da labarin annabawa waɗanda suka gabata su saboda a lallashi zuciyar manzalin sama a karfafe ta sannan mu kuma mabiyansa mu ma a lallashe mu a karfafa zukatanmu أن ما يحصل بهم من إيذاء وتنكيل ليس غريبا abin da yake faruwa da annabi salama a lokacin da majiyansa na azabtarwa da cutarwar da ake masa to ba bakon abu ba ne wa inda ma huwa amrun tawarisiyyun abu ne da aka gada abu ne da aka gada da kulli man amana billahi wa atasama bihi an yabtaliya duk mutumin da ya imani da Allah ya yi riko da Allah sai Allah ya jarabe shi mun gane sai Allah ya jarrabai ku kaga wannan kenan sannan darasi na takwas tazkirun nasi bi ni'mati khalqil ard wannan surar za ta karantar da mu ta tunatar da mu ta fadakar da mu ta mana nune akan ni'imar halittar ƙasa da Allah ya yi Allah ce walaƙad halaknakun sun masauwar naku, sun maƙulna lil mala'ika sun judu li adama musajir illa iblis lam yakun min as-sajidi halitta kuma Allah zai ce qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhraju halitta kasa Allah zai mana bayani akan ni'ima ce babba sannan ne a ciki wa tamkinun nau'in insani min khairatil ardh da kuma yadda Allah maɗaukacin sarki ya ba ɗan adam dama ya ci gajiya alhairan da suke cikin wannan kasa duk wannan surar za ta yi mana bayani akan haka ya gina gida ya shige ba a ganin shi ba irin gidan giza-giza ba yana zaune da shi da matar shi ana kallon su da 'ya'yan shi da a cikin gida suke wa inna auhana albuyuti labaitul ankabut to gidan dan adam to sannan ya noma sannan wannan ƙasar ita yake ɗibaye abubuwa ma'adanin da suke cikinta kawai sun isa da kawai Allah ya bar ɗan adam da ma'adanin da suke cikin ƙarƙashin ƙasa to wannan kafa za ke ni'imar wannan ya isa kawai ya zama ni'ima to kuma a ciki zai gina ya gini ya shiga a ciki kuma zai yi noma ya samu abin da zai ci dabbobinsa su ci abin da za su ci tsuntsaye su ci ƙwari su ci duk wannan yana cikin neman halittar kasa sannan wa bi ni'matillahi ta'ala ala hadha nau'i nawi bi khalqi aslihi wa sannan Allah ta'ala zai mana bayani a cikin wannan surar akan ni'imar halittar wannan nau'in na dan adam halitta asalin wato annabi adam alaihi salam da kuma yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ta shi akan sauran halitta balo-balo za mu gani cewa a wannan surar kamar yadda kuma ya gabata a cikin suratul bakara Allah ta'ala zai ce ma mala'iku su ma baban mu sujada malamai suna da ka'ida suna cewa takrimul asli takrimul lil fard wa takrimul aba'i takrimul lil abna idan aka girma baban kai aka girmama idan baban ka ya zama madaukaki to ya rage naka kai kuma kada ka take wannan asalin ya lalace inna wa in hasunat awailuna lasna ala al al'aba'i nattakilu nabni kama kanat awailuna tabni wa na'malu mithla ma amilu idan iyayenmu mu suka yi aiki na gari to ba ma zuwa kawai sai dai mu shimfa da kafa mu ci ai mu jikokin wane ne a nabni kama kanat awailuna tabni muna gini irin yadda magabatanmu suka yi gini wani na'amalu misla ma kuma mai aiki irin nasu to Allah ya fifita baban mu Adam alaihi salam akan halittu duka to mu kuma me yasa ba za mu abin arziki ba mu ma mu samu darajar da babanmu ya samu ko mu riƙa wannan darajar a ce mu ya'yan adamu ne adamu kuma Allah ta'ala ya fifita shi kan sauran halittu to mu ma ya kamata mu zama mafi mafifita a cin halittun Allah maɗaukacin sarki wannan surar duk za ta yi mana bayanin haka a matsayin abin nan sannan darasi na shida ubuwatu adamu alaihi salam annabi adamu alaihi salam shine baban mutane kun ga wannan zai yi mana raddi zai yi raddi akan theory na dawe a masu cewa ɗan adam asalinsa ba ɗan adam ba ne ɗan adam wai asalinsa biri ne shi dai wanda ya faɗa haka shi ne bir kuma a riƙa koya ma ɗalibai a makaranta suna hadda cewa tun daga jss ana karanta a social studies da biology in an shiga senior classes tafi akan wannan to wannan surar za ta yi raddi a kan wannan mummunan aƙida cewa asalin ɗan adam daga adam yake kamar yadda bahaushe kaga bahaushe bai san wannan mummunan aƙida ba ke shi ya sa kawai sai ce ɗan adam in kuma ya dama sai wai bahaushe ya yi larasi sai ce bil'adama eh, bil'adama wai bina adama kenan sai ce bil'adama wannan yana ce wannan su jami'an min abin wahi sannan wannan surar za ta karantar da mu cewa duka mutane babansu ɗaya ne to idan babanmu ɗaya dukanmu ya halatta ka zama kai ne sanadiyar kashe ɗan uwanka cikin darussan kenan kaga bai kamata babanku ɗaya dukanmu yanzu nan da kowa za a gano na sabasta. a fara cewa wane bin wane bin wane bin wane bin wane bin wane to ba fa inda za a dare sai dai a ce bin adama in aka kai bin adam sai a ce wa adamu min turabe shi kuma adamu daga turbaya yake dukkanmu nan da waɗanda ba su nan da waɗanda duk kowa in aka fara bini bini bini ko bintu ha a bini binin to karshe dai bini bini bini binin da za a yi to za a kai zuwa ga binin adam to wannan surar za ta karantar da mu haka waɗannan wasu daga cikin darussa kenan akwai saura kamar yadda muka faɗi a darussa goma sha bakwai suna cin manya-manyan darussan da wannan surar ta kunshi da izinin Allah za mu tsaya a nan yau sai idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu majalisi na biyu a gobe sai mu ɗora daga inda muka tsaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah ya mana jagoranci Allah ya ba mu ikon fassara littafin Allah maɗaukacin sarki daidai ya kare mu daga kuskure abinda muka kuma yi na kuskuren Allah ya gafarta mana in har mu riga mun sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullah eh eh in mu yake karɓa ƙwar'ani hmm. ya mutum ya kita tsirantuwa da ƙwar'ani ka ba abinda za ka iya da shi shi ne ya ba yadda ka iya da shi kenan sai ka kyale shi kama mutum wa'azi da ƙwar'ani duk abinda ya kamata a masa shi wa'azi da ƙwar'ani wani zuwan ba sai ka jama mutum ayawa akwai lokacin da qur'ani yana karantar da mu ai ya cewa ya udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan ita hikima kallon mutum ka faɗa masa abin da zai dace da shi shine hikima ai akwai wanda kila tashin farko ba aya zaka ja mushi ba amma qur'ani ka masa wa'azi da shi domin qur'ani ne ya ce ka masa wa'azi da hikima ai to kaga shine wannan so da ka kawai mutumin da kila ba aya za ka jawo mishi ba ko ka ja mishi amma ba zai gane ba to sai ka masa wa'azi da hikima wato abin da ya kamata ka yi masa wa'azi da shi wanda zai iya fahimta akwai wanda misali ake buga mushi da misali ake buga mushi kuma qur'ani ya karanta da mu buga misalai wa tilkal amsal nadribu halin nasi wa ma yaqiluha illa al-alimun ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل هذا مثال فذلك أنا أبقى مثال أبقى ممتن مثالي تلقى مثالي يا متى تأثير ga misalan ƙwar'ani na har malaman mu sai da suka yi rubuce-rubuce akan amsalul ƙwar'an misalan da alƙwar'ani ya bubbuga kala-kala kuma masu kama ƙwaƙwalwa za ka iya buga ma mutum misali dashi. shi duk kaga ƙur'ani ne wannan kana cikin ƙwar'ani amma ba aya ka ja mishi ba amma da ƙur'ani kuma ka mishi wa'azi domin ƙur'ani ya koya maka yadda za ka ai wannan ne daidai da labarin da ake bada na cewa eh, wani ya zo wani bai hude ya zo ya samu wani malami ya ce masa kun ce ƙwar'anin ku akwai komai to ya ce e ya ce to ka koya mini ka nuna min ayar da ta ce ga yadda ake yin gurata ko biredi na aiki ke ce to ka dawo gobe zan nuna maka ayar da ta ce ga yadda ake yin biredi kafin nan sai ya je sa ya samu wani mai gidan biredi sai ya kira shi ya ce da Allah yana ga shi gobe ya zo majalisinsa shi ke nan ya zo yana zuwa ya zo ya zauna sai ga bai hudan nan ya dawo ya ce Allah gafata malam na dawo ya ce ni na shirya sai ce ka karanta mana ayar da ta ce ga yadda ake yin biredi ko gurasa a cikin ƙur'anin sai ya ce masa alhaji na mai biredi yi mishi bayanin yadda ake biredi ya ɗauko ya fara mishi bayanin ya ce za a samu fulawa za a samu siga za a sami za a samu kaza za a samu kaza sannan a kwaba sannan a bashi ya kaza sannan a bashi ya kaza sannan a sa sannan a zo a gasa sannan ga yadda ake fitar da shi yace to kaji sai yace eh sai ya waka jawa aya ba sai ta na jawo aya yace na aya take ce Allah yace fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu shi ku tambayi ma abota sani idan ku ba ku sani ba qur'ani yace mana yanzu ne ban san yadda ake yin gurasa ba ban san yadda ake biredi ba amma kuma qur'ani yace min in nemo waɗanda suka san yadda ake biredi gashi kuma na nemo maka gashi kuma ya ma bayani to kaga shine ake nufi da qur'ani an ce mu mutum ai ma a mutum wa'azi da qur'ani ina jin ka fahimta a to shine wannan to daga ba wai sai ka ja masa aya ba eh shine ake nufi mun gane ran nan ake ban labarin wani dan alaqatu wanda suke cewa ba su yadda da hadisi ba wallahi wani jahili ya zo ya kure shi jahili ya haɗu da shi suka zo suna yi na cewa ba wani abu bayan ƙorani kawai jahilin nan sai zo ya ɗan yi karatun sai ya ce masa mana duk waɗin maganar da kake tuntuni na santa to ya za ka yi Allah ya ce ma manzan san fa amma bi ni'imati rabbika fa haje shi manzan lasa ai Allah ya ce ma manzan lasa fa amma bi rabbi rabbika amma neman da ubangijin ka ya maka fa to ka ba da hadisi to ya za ka yi da wannan aya wallahi ka ta bayani jahili ya ka da shi ya ce fa hadis gashi Allah ce kai hadith, ya ce annabi yayi hadith. kaga fa hadis duk wanda ya ji fa hadis ya san akwai alaka tsakanin kalmar hadis da hadith ko babu kuma wallahi ba malami bane kawai Allah ya tuho shi yana tama malamai rashin kunya sai Allah ya tuho wani jahili to ya zo ya kare ya maganin shi a lokaci wallahi fa wuyi tallabi kafara yi ta mutsu mutsu ya kasa ba da amsa fa amma bi ni'mat rabbika fa hadith yanzu wannan ayat dan Allah tana magana kan hadisi ne amma kuma da ita aka kada shi tunda fatacce ne to shi ne yin wannan Allah subhanahu wataala ya ce mu ce mu Allah mana jagoranci wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad